arsenal na kasar ingila ta bayyana sunan tsohon koci kungiyar kwallon kafa ta farisan germany da ke can kasar faransa onen emirate a matsayin sabon kocin ta wanda zai maye mata gurbin asan winga da ya ajiye aikinsa a ƙarshen kakan wasan bana bayan ya shafe tsohon shekaru 22 yana jagorantar kungiyar ta asin emirat mai shekara 46 da haihuwa an tabbatar masa da wannan matsayi nasa na sabon kocin Arsenal a ranar Laraba 23 ga watan mayu shekara 2018 kafin zuwan kungiyar kocin dai ya kasance tsohon koci a kungiyar tafi SD inda ya jagorance ta wajen lashe wayansu lambobi wato kwafafai a wasanni daban-daban cikinsu har a akwai wasan league one na shekara 2017 zuwa 18 din nan da muke ciki wanda suka lashe a bana kocin ya ajiye aikin ne a psg bisa ra'ayin kansa bayan da sa ya kare a kungiyar ta psg a bangaren sai da sai wasan kwallon kafa ta duniya ko ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta everton ɗan kasar ingila wayne rooney ya fara tattaunawa da mahukunta a kungiyar kwallon kafa ta dc united da ke can kasar amurka kan batun komawarsa da taka leda a kungiyar idan muka leka manchester united kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana dab da kammala sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta shakta da mai suna fried na shekara 27 da haihuwa inda suke da karfin gwiwan ganin cewa za a kammala wannan ciniki a sati mai zuwa Manchester City kuwa za ta biya kungiyar za ta biya kudi ne har miliyan 60 domin wajen domin ganin taso dan wasan gaba na gefe mai suna Riyad Mahrez daga kungiyar kwallon kafa ta Leicester City din harshen kasar Ingila wanda tun a watan janairun 2018 ta yi kokarin ganin ta yunkurin dauko dan wasan zuwa kungiyarta amma abin ya ci tira ya abin da ya sa kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.